Ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyati Allah a Najeriya ta ce tana haɗa hannu da hukumomin ƙasar domin kawo ƙarshen ta'addancin da wasu matasan Fulani ke aikatawa. A wani taron manema labarai Amina shugaban kungiyar Tamiyati Allah a Najeriya har ɗan zuru Alhaji Muhammadu Kiruwa ya ce daga cikin hanyoyin da suke bi akwai na ganawa da ɓata garin matasan Fulanin domin yi masu tayin afuwa kamar yadda ya faru a Kano a 'yan kwanakin da suka gabata. ba wata kabila da babu lalataccen mutum cikinta kuma mu ne muka hito ma da kanmu muka ce duk wanda ya san yana cikin ɓata gari cikin al'umman mu ya hito ya zo ya bayyana kan shi mu yi magana da gwamnati ta, ta yaye mishi laihin da ya yi kuma ta samu inda ta sa shi domin ya ɗauke mashi hankali da komawa cikin ɓata gari ɗin kuma sanadin gwadin da mai girma gwamnan jihar kano ya yi yanzu akwai gononin jihohi da yawa waɗanda suke son su ma za su yi wannan ɗin a jihohinsu a rage su ya yi a yaƙe su rage su ya yi a ce kullum a yi abu a ce bahillace ne Kawo yanzu dai ƙungiyar Tamiyati Allah a Najeriya ta ce tana haɗa hancin alƙaluman asarar da ta tafka a sakamakon rikicin Boko Haram a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Ƙungiyar Alhaya tare da mu ne suka yi mitin a Maiduguri kuma wannan report nasu na adadin abin da suka rasa ya kai mu ma hiye da wannan wanda muka rasa kuma mun haɗa compiling din yanzu gaba ɗai za mu tunkari kwamiti na sarakuna na ƙasa waɗanda aka naɗa ƙarƙashin jagorancin mai alhorma mai martaba sarkin anka wanda za mu ba da shi a gaba ta magononin arewacin najeriya a ga wani irin gudunmawa za a iya ba waɗannan kuma kun rasa rayuka sosai mun rasa rayuka kwarai da gaske gaske mun rasa rayuka sosai da sosai kuma a yanzu dai akwai sabon tsarin ƙungiyar ta miyatti Allah na faɗakar da makiyaya muhimmancin neman ilimi in ji Alhaji Sama'ila Rebe mai ba da shawara ga shugaban kungiyar na Najeriya. Mu ke jawo hankalin su yanzu akan su dawo da makaranta waɗanda aka kauce ma domin cewa kada su yi makaranta su shiga wani hanyoyi ga yaran Fulani sun shiga hanyoyin da bai dace ba yanzu nan. Saboda haka muna jawo hankalin Fulani mu gaba ɗaya mu rasin ilimi hasara ne kuma koma baya ne a gare mu. Kungiyar dai ta ce ta zo jihar Niger ne domin kaddamar da sabbin shugabanninta na jiha. Sabon shugaban kungiyar a jihar Niger Alhaji Alhaji Adamu Kaduna ya ce za su yi ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya a tsakanin al'ummar Fulani da manoma. Za mu zauna da shugabanni da shugabanni waɗanda suke da local government da sarakunanmu da matasanmu da manomanmu mu tabbatar wannan wurin in Allah ya Allah zai taimake mu sai mun ga abu ya an zauna lafiya Allah kuma ya biya mana bukatu. Kawowa yanzu dai uwar ƙungiyar ta miyatti Allah a Najeriya ta ce ta samar da sabbin shugabannin ƙungiyar a matakin jihohi a jihohi goma sha tara da ke yankin arewacin arewacin Najeriya, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.